Cikin wata sanarwa da muka samu daga kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya, Olabisi Kolawole, ta ce Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Mr. Solomon Arase, ya ba da umarnin tura ƙarin 'yan sandan kwantar da tarzoma cikin ɗamara zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya, biyo bayan ci gaba da ƙaruwar aikace-aikacen matasan kabilar Ibo da ke fafutukar ɓallewa daga tarayyar Najeriya. Dr. Muhammad Elur Dongel, kwararre ne kan sha'anin tsaro. Don gaskiya in ba hakan ba aka bar su kai ka samu nasara za su tafi su yi ta yi kuma har abin ya zo ya ƙarfi cikin mutanen gwamnati a zo a kawo tashi hankali kafin a yi karfi a tazar da su a hana su zanga-zangan da za su yi don zai kawo damuwa kwarai da gaske kuma masu yin wannan abin kalilan mutane ne don yawancin ibon ma ba sa goyon bayan abin da ke faruwa sassanta na baki ba zai yiwu ba su lalle lasisa su samu kasan su kuma ba hanyar nan ba ake neman neman kasan hanyar suka dauka ta da hankali ne kuma hanyar ta da hankali ba zai kawo zaman lafiya ba kuma kasa akwai doka dole a bi doka kuma sun yi kimbin doka dokan kasan dole ya bi su shugaban yan sandan Najeriya ya ce rundunar ta lura masu rajin kafa kasar Biafra na yin babbar barazana ga tsaron kasa. Masana irin su Dr. Garba Abari na ganin dacewar wannan umarni na shugaban 'yan sandan Najeriya. Ana zanga-zanga don wasu masu cewar araba, wato araba Najeriya. Dokokin ƙasa, tsarin mulkin ƙasa, ko kuma tsarin mulkin Najeriya duk ba su amince da wannan ba. A zamani ma dai duk mai neman araba ƙasa tamkar sun amanar kasa ne yin haka kuwa abu ne wanda ko abu gwamnati za ta amince da wannan babu mai kishin ƙasa da ya kamata ya amince da wannan. Tuni dai har hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci mataimakan su feta jihar na 'yan sandan kasar guda uku da ke shiyoyin Benin, Kalaba da Umu Ahiya da su yi amfani da karfin tsiya wurin shawo kan masu wannan fafutuka. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.